'yan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta tottenham da real madrid na kasar spain rafael van der Vaart mai shekaru 35 da haihuwa ya ajiye takalman wasansa na dindindin dan wasan wanda tsohon mai bugawa tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar netherlands ne ya taimaka wadda ta samu nasara a gasar cin kofin duniya na shekara 2010 inda ta kai wasan karshe tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta kasar spain sai dai spain din ta doke ta ya shafi shekaru 18 yana taka leda tun daga kungiyar kwallon kafa ta ayers da ke can netherlands din ya kuma buga wasanni 117 wa kungiyar ta ayers ya samu nasarar lashe league din kasar sau biyu kafin ya koma club din hamburg a shekara ta 2015 daga bisani ya koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid na kasar spain a shekara ta 2008 kafin ya canja sheka zuwa club din tottenham na kasar ingila bayan shekaru biyu ya fafata wasanni har guda 67 inda ya samu nasarar jefa kwallaye 24 a lokacin a shekara ta 2012 ya sake koma tsohuwar club dinsa na hamburg daga nan ya shiga club din danish a watan agustan da ta gabata amma saboda rauni da yake fama da shi wasanni uku kacal ya samu bugawa mata inda ya wallafa a shafinsa na sada zumunci ya ce abu mai sauki a gare shi yanzu shine ya ajiye takalman wasansa duk da kasancewa yana da sha'awar yinta ya kara da cewa kalmominsa ba za su iya kammala ba sai ya yi godiya wa waɗannan shekaru sha takwas da ya yi cikin wannan sana'a ta ƙwallon ƙafa da kuma gode wa ɗumbin magoya bayansa a lokacin da yake taka leda iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.